وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهاكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم لولا مريتنا لا ربا هكني لا ربا شابي قوة رمضان أشكرا تدبو آيادة تريه دود أربعين دشدا هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة وان دي دي دي دشابي قوة أكو أشكرا تدبو بيو دا أشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja in ba manta ba darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta 134 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum da ta yau zamu tashi farkon aya ta 135 fadin Allah maɗaukakin sarki wa kalu kunu hudan au nasara ta اعوذ بالله من الشيطان ce, بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كنودا أو نصارى تهدد قل بدوا إلا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah ya ce wa qalu kuma sun ce su suwa su yahudawa kunu hudan ku zamo yahudawa au nasara su ma nasara suka ce kunu nasara ku zamo nasara ta haka sai ku shirya ma'ana Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama bayani akan tafarkin annabi Ibrahim da cewa duk wanda yake kin wannan tafarki ya zama wawa to kuma hakan bai canja komai ba a wajen Yahudu da Nasara sai suka ci gaba da yada da'awarsu da propaganda su ta kiran mutane zuwa ga addinansu wanda suka sabawa ta farkin annabi ibrahim a cikin wannan magana akwai ijazi wanda mun yi bayanin irinsa a baya cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙalatil yahudu laisatin nasara ala shai wa nasara laisatil yahudu ala shai wahum yatluna kitaba wajen fadin Allah wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara yau da dama wani zai dauka cewa bakin yahudawa da nasara ne ya hadu suke tallata addinin juna ba yahuda yana cewa a shiga yahudanci ba matsala wa nasari yana cewa a shiga nasaranci ba matsala a tare da juna wanda kuma ba haka bane ba a'a kowa yana da'awa ne zuwa ga nasa addinin kuma bai yadda da na dan uwansa ba shine Allah madaukakin sarki yace wa qalu kunu hudan aw nasara ta tadu a asalin yadda maganar take ai wa qala yahudu kunu hudan tadu wa qala nasara kunu nasara ta tadu yahudawa sun ce a shiga addinin yahudanci kadai shine shari'a nasara ma suka ce a shiga addinin nasaranci kadai shine shari'a Ku kaga dukkaninsu kenan kowannen bai yadda da addinin annabi ibrahim ɗin ba a'a a madadin ya ce abu tafarkin ibrahim ta yake a dawo abu tafarkinsa sai Allah ya ce kulka ce da su bal ba haka ne daidai ba millata ibrahim hanifan tafarkin annabi ibrahim miƙaƙe shi ne abun bi ai bal ittabi'u millata ibrahim hanifan ku daina biya waccan magana ta yahudu ku daina biya waccan magana ta nasara kan cewa abu yahudanci ko abu nasaranci shine za a shirya a'a ku bi tafarkin annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙen tafarki wa ma kana min al na shi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba al-imam ibn kasir yace rawa muhammad ibn ishaq an ibn abbas ruwaya ta zo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kala abdullahi dan abbas yace kala abdullahi ibn suriya awar wani bayahude da ake kira da suna abdullahi ibn suriya wanda yake mai ido daya ya faɗa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal huda illa ma nahnu alaihi babu wata shari'a sai a sai tafarkin da muke kai mana tafarkin yahudanci fattabi'na ya muhammad tahtadi kabimu ya kai muhammad sai ka shari'a wa qalat an-nasara mithla dhalik su ma nasara suka faɗi irin wannan magana fa anzalallahu azza wa jal sakamakon haka shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa hudan au nasara ta hatadu yahudawa sun ce ku zama yahudawa sai ku shirya nasara sun ce ku zama nasara sai ku shirya to shi kuma Allah ya ce a'a bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin أي لا نريد ما تدعو ما دعوتم إليه من اليهودية والنصار والنصرانية mu ba ma bidar abin da kuke kira zuwa gare shi na yahudanci ko nasaranci bal nattabi'u millata ibrahim mu dai tafarkin annabi ibrahim shi zamu bi domin shine abin da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da bi kul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa maka kana minal mushrikin. ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كلمة حنيفا تنادى مأنوني ديوا كأن لك تكون مأنوني انت دما لم يفك تشيني مستقيما تفركي ميككي دهك كلمة حنيف تنالف ميككي دهك كلمة حنيف انك ننصفة تملة ملة إبراهيم حنيفا تفركي إبراهيم ميككي تفركي نيه me yake nufi da miƙewa babu shirka a cikinsa domin ita shirka ita ce karkata to da haka tafarkin annabi ibrahim mai kakken tafarki ne kadai ta Allah ne kadai a ciki da bauta babu hada shi da kowa to amma anan an kawo kalmar hanifan din a matsayin sifa na milla shi muzakkar tare da ita kuma sifar muannasa ce mausufun muannasa muannas ne da kamata ya ce qul millata ibrahima hanifatan amma sai aka ce hanifan to sai malamai suka ce saboda kalmar milla din ta zo ne a madadin addini shi kuma asalin kalmar addini namijin lafazi ne da shi don haka sifarsa za ta zamo namiji da haka sai a ce millata ibrahim hanifan daidai da dina ibrahim hanifan wannan shine abin da muhammad ibn ka'ab al-qurazi ya faɗa da isa ibn jariya imamu mujahid da imamu rabi ibn anas suka ce hanifan ai muttabi'an tafarkin annabi ibrahim me biyayya to kaga anan zai zama kalmar hanifan din sifa ce ta shi ibrahim ba sifa ce ta addinin ba ma'ana tafarkin annabi ibrahim me biyayya shi ibrahim din Allah yake sifanta shi da yabo kan cewa mai biyayya ne tunda iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ta gabata Allah ya bashi umarni kuma dan take bi bai tsaya bata lokaci ba kamar yadda yake wa Ibrahim allazi wafa da kuma wa iztala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun wa qala Abu Qilaba Abu Qilaba yace al-hanif allazi yu'minu bir rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim kalmar al-hanif yana daga cikin ma'anoninta wanda ya imani da dukkan annabawa na farkonsu da na ƙarshensu su da haka Allah yana shaidar annabi Ibrahim ne da kan cewa ya yi imani da dukkan annabawa millata Ibrahima ta farkin Ibrahim hanifan mai imani da dukkanin annabawa wannan yana nuna wajibi ne hatta ga annabi ya yi imani da dukkan annabawa su kansu ijunansu an lazamta musu imani da junansu shi yasa Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا هر إذوا كرشي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ذاك متن بايا زموا مؤمني سيا إيماني لدكا منزلني دكا ba tare da rarrabe ko ɗaya daga cikinsu ba da haka Allah ya wa annabi Ibrahim shaida da cewa ya yi haka sai Allah ya ce mai وما

ku ce amanna mu dai mun yi imani billahi da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da duk abin da Allah ya saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim kuma mun yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi ibrahim wanda shine littafin suhuf wanda Allah madaukakin sarki yace inna hadha inna inna hadha la fi suhufil ula suhuf ibrahim wa musa am lam yunabba bima fi suhuf musa wa ibrahim alladhi waffa da aka littafin da aka saukar wa da annabi ibrahim shine suhufu to mun yi imani da shi wa isma'il kuma mun yi imani da littafin da aka saukar wa da annabi isma'il wannan ayar ta tabbatar da cewa an saukar wa da annabi isma'il littafi amma kuma a ƙur'ani allah bai faɗi littafin ba domin ba dukkanin annabawa allah ya faɗi labarinsu a ƙur'ani ba waɗansu annabawan kwata-kwata babu sunansu babu tarihinsu babu maganar littattafan da aka ba su waɗansu annabawan an faɗi sunayensu da tarihinsu da littattafan da aka ba su wasu annabawan an faɗi sunayensu da tarihinsu babu maganar littattafan da aka ba su waɗansu annabawan kuma gaba ɗaya komai ma ba a faɗa a kansu ba shi ne Allah ya ce wa rusulan kad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka a wata yare ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikin annabawa akwai wanda mun yi maka tsokaci game da labaransu wasu kuma kwata-kwata ba mu ce maka komai a kansu ba to annabi isma'il yana cikin annabawan da Allah ya faɗe shi ma'ana ya ambaci sunansa a ƙur'ani a wajaje da dama sannan kuma ya ɗan yi tsokaci a kan tarihinsa amma bai faɗi littafin da ya ba shi ba domin ya ce wasu kurfil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rasulan Wakana نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند Ka ga an faɗe shi kuma an yi tsokaci akan wani abu na tarihinsa? amma ba a faɗi littafin sa ba to ko ba a faɗa maka littafin ba ka yadda Allah ya aiko shi annabi kuma ya ba shi littafi ya sunan littafin ubangiji bai so ka sani ba ba ruwan ka shikenan sai ka tsaya inda aka tsayar da kai wannan shine imani wa ishaq haka annabi ishaq shi ma kamar annabi Ismail ne Allah ya faɗi sunansa a ƙur'ani, kuma ya faɗi cewa annabi ne kuma ya ce ya saukar masa da littafi amma bai faɗi littafin ba wa yaqub haka annabi yaqub shi ma Allah ya faɗi sunansa a ƙur'ani, ya tabbatar masa da annabta kuma ya ce ya bashi littafi amma bai faɗa mana littafin ba wal asbab haka nan asbab al asbab ana nufin jikokin annabi ishaqa ta hanyar ɗansa annabi yaqub ƴaƴan annabi yaqub su ake kira da al-asbab ma'ana su annabi yusuf su yahuza su lawi da sauransu to waɗannan su ake kira da suna al-asbab waɗansu malamai suka ce su ma annabawa ne kuma su ma an saukar musu da littattafai amma Allah bai faɗi sunan littattafan nasu ba to da ka a dunkule sai ka ce kayi imani da al-asbatu kuma ka yi imani da littattafan da aka ba su al'imam abul aliya arrayahi da rabe da katada suka ce al'asubaku banu yaqub asubat su ne ‘ya'yan annabi yaqub isna ashara rajula adadinsu su goma sha ɗaya ne Wale da kulli rajulin minhum ko da kullu rajulin minhum ummatan minan nasi kowanne daga cikinsu ya haifi al'umma cikin mutane isna ashara su goma sha biyu kowanne daga cikinsu ya haifi al'umma a cikin mutane fasummul asbab to daka idan ka tara waɗannan al'ummar baki ɗaya su ake kira da asbab wa qala khalil ibn ahmad wa ghayru khalil ibn ahmad al-farahidi da wani suka ce al-asbab fi bani isra'il kalmar asbab a wajen bani isra'ilawa kal qaba'il fi bani isma'il kamar kalmar qaba'il ne a ƴaƴan annabi isma'il ma'ana idan yan larabawa suna so su ce kabilu da yawa sai su ce qaba'il to amma su kuma yahudawa ba su amfani da wannan kalmar ta ƙaba'il in za su kira ƙabilu da yawa sai su ce asbab da ka ma'anar asbab a wajen yahudawa ita ce ma'anar ƙaba'il a wajen larabawa sai ce wa hadha yaqtadi an al da bil asbab ha huna shu'ub bani isra'il ibn kasir ce to in ku haka ne ana nufin kabilun banu isra'ilawa su ne asbab anan to da ka Allah ya ce wa ma unzila إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكاغا wannan ya nuna kenan su ma annaba ne kuma an ba su littafi wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa suka ce na farko an jero su cikin sunayen annabawa na biyu ana magana saukar da littafi kaga ba za ka waruwa suka ce an sauka musu su ware suka ce banda su ba to amma waɗansu malaman suka ce a'a abinda waki ya tabbatar ba duka 'ya'yan annabi yaƙubu ne annabawa ba amma dai a cikinsu akwai annabi an gane ko domin a cikinsu akwai yusuf yusuf ko ba shakka shi annabi ne to sai wasu malamai suka ce kara aka yi musu sai aka ce da abin da aka saukar musu ana nufin aka saukar wa ɗan uwansu domin abin da aka ba wa ɗan uwanka kamar kai aka ba in dai akwai kara to amma ba wai ana nufin su ɗaiɗaikunsu annabawa bane kuma kowa an ba shi littafi a'a amma dai a cikinsu su akwai Yusuf Allah ya ce wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula da haka annabi Yusuf shi kan ko shakka babu manzo ne kuma an saukar masa da littafi amma sauran 'yan uwansa su akwai shakka a tsakanin malamai dangane da annabtarsu daga cikin hujjojin malaman da suke ganin su sauran 'yan uwan annabi Yusuf ba annabawa bane suka ce abubuwan da suka yi wanda suratu Yusuf ta labarta mustahili ne a ce annabi yayi wannan an same su da laifin ƙarya an same su da laifin hasada an same su da laifin kaza da kaza da kaza domin sun zo sun yi wa babansu ƙarya suka ce ya abana inna zahabana nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa kala dhibu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin bayan sun je sun batar da yusuf suka zo suka yi wa babansu ƙarya suka ce mun je ne muna ɗan wasan tsere muka bar yusuf ya mana jiran kaya kyarkeci ya zo ya cinye shi shi yasa Allah da kansa ya ce wa ja'u ala qamisihi bi kadhib suka zo da jinin ƙarya a jikin tufafinsa to annabi baya ƙarya mustahili ne fi haqqin fi haqqin nabi ay yakdhib to da suka ce wannan ya nuna ba annabawa bane amma dai bayin Allah ne nagari sun yi laifuffuka daga baya sun tuba kuma sun wa dan uwansu Yusuf hasada uqtulu Yusuf aw itarahu ardan yaklu lakum wajhu abikum wata takunu min ba'dihi qauman salihin idh qalu la Yusuf wa a ahabbu ila abina minna wa nahnu asba inna abana lafi dhalalin mubin to da da yawan malamai sun tafi akan cewa ba annabawa bane amma dai ɗaya daga cikinsu annabi ne shine Yusuf da haka da aka dunkule su aka ce an saukar musu ana nufin an saukar wa da wani daga cikinsu shine annabi yusuf alaihi salam to ko da shi annabi yusuf ne aka saukar wa da littafi to shi ma dai Allah bai faɗi littafin da ya saukar masa ba annabi yusuf yana daga cikin annabawan da Allah ya faɗe su a Kur'ani, a cikin suratu yusuf ambatansa ya zo sai kuma a cikin suratu gafir walaƙad ja'akum yusuf ko ko zumar cikin suratu gafir a ja'akum yusuf min kablu bil bayyinat kaga anan ma sunansa ya zo sau ɗaya. banda waɗannan wajajen Allah madaukakin sarki bai ambaci yusuf ba to da haka annabi yusuf alaihi salatu wassalam an faɗi tarihinsa sura guda ta fara magana a kansa tun daga farko har ƙarshe ita ce suratu yusuf to amma duk a cikin surar babu maganar littafin da aka bashi to da haka abin da ake wajabta mana shine mai imani da cewa annabi yusuf annabi ne kuma allah ya bashi littafi amma ya sunan littafin allah bai so mu sani ba don haka bai gaya mana ba wa ma utiya musa kuma ku ce da su mun yi imani ma da abin da aka ba annabi musa shine at-taura wa isa da abin da aka ba annabi isa wanda shi kuma shine linjila wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da duk abin da aka ba annabawa daga wajen ubangijinsu mu duk mun yarda da shi la nufarriqu na ahadin minhum ba ma ware tsakanin wani daga cikin su yi imani da wani muke imani da wani mu ba ma haka domin su yahudawa suna haka sun waru wasu annabawa sun yi imani da su wasu kuma ba su yarda da su ba nasara ma suna haka sun waru wasu annabawa sun yi imani da su wasu kuma ba su yarda da su ba cikin annabawan da yahudawa ba su yi imani da su ba akwai annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawan da nasara ba su yi imani da su ba annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka a wajen nasara musa ba annabi bane a wajen yahudu isa ba annabi bane kuma muhammadu ma duk a wajen su ba annabi bane to amma mu a wajen mu musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne musa annabi ne isa annabi ne shi yasa malaman musulunci suka ce duk lokacin da mutum yazo zai shiga musulunci in ba yahude ne ba iya kalmar shahada ake furta masa a kyale shi ba domin ba a ita kadai yake da matsala ba ba a ashhadu anna muhammadar rasulullah kadai yake da matsala ba yana da matsala har wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu sai an hada masa idan ba nasare ne yazo zai shiga musulunci kirista kenan to ba kawai za ka ce masa ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a'a ai bai yadda da musa ba ma to da ka cikin kalmar shahadarsa sai ka haɗa masa da musa kuma ka yadda musa ma annabin allah ne bawan allah ne in ya yadda shi kenan an gane ko ubangiji ya ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أكائد الإيمان da annabawa da imani da mala'iku da imani da littattafai babu raba kafa duka ake yi idan da mutum zai yi imani da annabawa tara, annabi ɗaya kawai ya ware yake bai yadda ba to da shi da wanda bai yadda da annabawa duka ba ɗaya ne da mutum zai ce ya yarda da duk littattafan Allah kaso 99.9 ɗigo ɗaya ne bai yarda da shi ba to duk bai yi imani da littattafan ba to haka nan mala'iku da za ka ce ka yi imani da wasu mala'ikun wasu baka yi imani da su ba to da kai da wanda bai yi imani da duka ba duk ɗaya ne to shi yasa mu ga ƙur'ani kullum idan zai magana a kan imani da annabawa imani da manzanni imani da littattafai sai ya ce da dukkansu ba a rabawa an gane ko la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka a amana rasulu nan kuma la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma rabewa mu tsakanin kowa daga ciki to kuma wannan yake nuna maka lalle addinin musulunci shine addinin gaskiya addinin ba wariya dukkanin annabawan Allah mun yarda da su dukkanin littattafan Allah mun yarda da su dukkan mala'ikun Allah mun yarda da su la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin su mu duk mun mika wuya gare su qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace والسبت الجماعة والقبيلة الراجعون ila أصل واحد كلمة سبت yana ɗaukar ma'anar taron mutane da wata ƙabila wanda tushensu guda ɗaya ne ƙala ƙatada imamu ƙatada ya ce amara allahul mu'mini na ayyu'minu bihi ubangiji ya umarci muminai da su ba da gaskiya da duk wannan abin da aka ambata wa yusaddiqu bi kutubihi suyi imani da littattafan Allah kulliha baki daya wa bi rusulihi da kuma manzanninsa dukkaninsu baki daya wa qala sulaiman ibn habib sulaiman dan habib yace inna ma amarna an nu'mina bit tawrati wal injili mu ubangiji ya umarce mu mu yadda da at-taura littafinsa ce mu yadda da linjila littafinsa ce wala na amalu bima fihi ma amma ba a ce mai aiki da su ba ka fahimta da kyau da aka ce kai imani da manzanni duka ba kuma a ce ka bi kowa ba sai naka mun yadda annabi Musa annabin Allah ne amma a yau ba za mu yi wa Allah zikiri da irin zikirin annabi Musa ba Allah bai dora mana ba ba za mu yi wa Allah sallah irin ta annabi Musa ba Allah bai dora mana ba amma mu yadda Musa annabin Allah ne shikenan amma aiki mu yi da abin da annabin ya zo mana da shi mun yadda da isa annabin Allah ne amma ba a ce mu yi koyi da komai na addininsa ba daidai da littafinsa ba a ce mu karanta mu bautawa Allah da shi ba to wannan shine abin da musulunci yake nufi manzo Allah sun sama yake ku yi imani da dukkan annabawa ku yi imani da dukkan littattafai amma na ku ya ishe ku abin nufi ta fuskar aiki ku biyayya ga annabin ku ku yi aiki da abin da ya zo iya a cikin littafin ku sai Allah ya ce فإن آمنوا بمثل ما اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah ya ce fa'in amanu idan su ma Yahudawa da Nasarawa sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi kalmar misli anan, malamai suka ce ai bi ma amantum bihi da abin da kuka yi imani da shi ba wai da kwatankwacinsa ba domin ba wai za su yi imani da wani abu ne mai kama da namu ba a da namun za su yi imani da haka malamai suka ce kalmar mislu tana zuwa bi ma'ana nafsu shay ko su shay da Allah yake laisa ka mislihi shay ai laisa ka zatihi shai. ba wani abu irin zatin Allah da haka kalmar mislu tana zuwa da ma'anar nafsu shay ko zatu shay da ka fa in amanu bi misli ma amantum bihi ai fa in amanu bi ma amantum bihi in sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi to menene abin da kuka yi imani da shi shine arkanul iman imani da Allah imani da manzanni imani da littattafai imani da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddara يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ذات أركان الإيمان قداشد نيه sau da dama ƙur'ani yakan faɗi biyar a cure ya ware ɗaya a ware shi ne imani da ƙadara inna kulla shay'in nahu bi ƙadar. wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa kullu shay'in indahu bi miqdar alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada to in sun yi imani da waɗannan rukunai guda shida na imani ta dauto su ma sun shirya ma'ana kaga Allah ya mayar musu da martani da abin da suka ce kunu hudan aw nasara ta hatadu sai an zama yahudawa za a shirya sai an zama nasara za a shirya a a fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad in shirya kake nema to dole sai a cikin musulunci qul inna hudallahi huwal huda kace shiriyar Allah kadai ita ce shiriya banda ita babu wani shiriya ubangiji ya ce wa in tawallau in kuma sun juya baya suka ki fa inna ma hum fi shiqaq to haƙiƙa za su ci gaba da zama cikin rarrabuwar kai da saɓani. ashe abinda wannan yake nunawa imani shi yake haɗa kan mutane duk lokacin da kaga mutane suna rigima to akwai matsala akan sha'anin imani wasu sun yadda wasu ba su yadda ba in dai ku aka yadda gaba daya to kai zai haɗu. ana nufin sabani na tabaq sabani na cin karo da juna amma ba sabani na nau'anta salon bayani ba ikhtilafu tanawwu wannan ba mustahili bane a cikin alhakin al'umma al'umma za ta iya yin sabani wannan ba laifi bane ba irin sabanin da muke karanta na malamai ko a wajen tafsiri ko a wajen fasara hadisi ko a wajen matsaloli na fiqh wannan malami yace kaza ne wancan yace kaza ne ko wannan su gurgurdan abin da ya fahimta na doran nasi wannan sabanin babu matsala a cikin sa amma sabani na wane yace wane musulmi ne wane kafiri ne to matsalar imani ke jawo haka dole ne wanda ya yadda ya kafe a kan shi abin da yake shi ne daidai saboda hujjoji da dalilai kuma duk wanda baya kan wannan hujjojin da dalilai dole a ce baya kai da aka me ya jawo wa yahudawa sabani rashin tsayuwa akan imanin da Allah ya ce a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun kasu kaso 71 dukkaninsu ‘yan wuta ne sai kwaya ɗaya waye kwaya ɗayan nan sune ne kaɗai wanda suka tsaya akan arkanul iman amma duk wanda suka bi wani abu na son zuciya to wannan duk tarkace ne wuta Allah zai sa su nasara sun kasu kaso 72 dukkanin 71 yan wuta ne ɗaya ne za su shiga aljanna su waye wannan ɗayan su ne wanda suka yadda da abin da Allah ya ce a yadda da shi na imani wanda musulmi suke a kai a yau to musulmi ma manzo Allah ya ce al'umar annabi Muhammadu kai za su kasu su ma kaso 73 sai sun tsara yahudawa da nasara da adadin karkasuwa sai manzo Allah ce su ma duka 'yan wuta ne sai ɗaya. sahabbai suka ce wanne ne ɗayan sai ce allazina alama ana alaihi yau wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina to me annabi yake a kai a wannan lokacin shi da sahabbansa akan littafin Allah da sunnarsa shi yasa ce inni taraktu kuma, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan na bar muku abubuwan da in dai kun yi riko da su har abada ba za ku bata ba sai ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata a wani hadisin na irbadu dan sariya manzo Allah ce fa innahu man yatish minkum fa sayara tilafan kaseera duk wanda ya tsawon rai a cikin ku yake ga yawa sahabbai za ku yi ta ganin rigingimu da yawa da sunan addini to amma me mafita sai manzo Allah ce alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnar halifofi na shiryayyu abubakar umar usman ali mazala ce abdu alaiha bin nawajib ku rika wannan sunna riko kankan da fika wa iyyakum wa muhdathatil umuri kuma a ku da bin kagaggun al'amura da sunan addini duk abin da Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba in duk mutanen duniya sun ce daidai ne ba ruwan Allah da shi kagaggen al'amari ne in dai da sunan addini ne domin Allah ya riga ya gama cika addinin sa duk abin da aka ce ya cika ba a yi masa ƙari domin in an ƙara ƙarin ya shiga to ya zama daman bai cika ba kenan in kuma an rage to ya zama har yanzu bai cika ba kenan to da haka manzo Allah kan yabar duniya sai da Allah ya cika masa addini al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan imam malik dan anas yace ranar da wannan ayar ta sauka duk abin da ba a yi da sunan addini a wannan lokacin to a yau in an yi shi da sunan addini ba addini bane ne. lam yakun zaka yawma dinan la yakunu al dinan duk abin da a waccan ranar babu shi da sunan addini to a yau in wani yana yi da sunan addini Allah ba zai karba ba domin sai da aka rufe kofa sannan abin ya zo da haka bai samu shiga ba to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa cututtukan al'umma da damuwoyinta kuma ya gaya masa menene magani kuma bai bar duniya ba sai da ya gaya mana cutar kuma ya gaya mana magani mafi girman cuta da matsala ita ce matsala da sunan addini cuta da sunan addini to babu abin da manzo Allah bai warware mana ba dangane da matsalar addini kaga duk mutumin da yake bin wani tafarki ba na annaba ba wallahi kuma tallahi ba addini yake ba wasansa yake yi duk kuma wanda yake yin addini amma ba irin na sahabbai ba to shi ma ba addini yake ba wasansa yake yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana addini na kwarai shine abin da yake akai da shi da sahabbansa kuma qur'ani ya gaya mana wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وصائد مصيرا دمي سابا والنبي باي شريعة تابينا قريشي غا ذكرن النبا أما كتي نون ذاكي غا صلاتن النبا أما كتي نون يافن النبا sannan wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minin kuma kana bin tafarkin da ba na mu'minai ba waye mu'minai sahabbai domin lokacin da ayar ta sauka su ne suka yi imani da su Allah yake to Allah yake duk wanda yake wannan nuwallihi ma walla. za mu kyale shi da abin da ya ɗauka wa kansa kila Allah ya tara maka mabiya irin naka masu tunani irin naka sai ka rudu da yawa ka ɗauka ai yawan shi ne daidai wanda ita gaskiya ba a gane ta da yawan mabiya Allah ya ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah aktsaruhum lil haqqi karihun aktsaruhum la yaqilun aktsaruhum la yu'minun yadda ake gane gaskiya shin Allah ya ce annabi ya ce shi kenan gaskiya ko ba mai bi domin ana iya samun wani lokaci duk mutane su taru su yi wa gaskiya tawaye amma tawayen su fa baya canja gaskiya daga gaskiyarta tana nan a matsayinta na gaskiya to da haka mu lura da kyau ka'idar kawai Allah ya ce annabi ya ce bisa ga fahimtar sahabbai shine magana to shine Allah yake kafa sharadi imani kadai a cikin haka yake duk wanda ya bi wannan to shine zai kasance akan turba madaidaiciya duk wanda ya sauka daga wannan to dole ne zai haifar da matsala ta rarrabuwar kai a cikin al'umma Daka asalin wanda suka kawo rarrabuwar kai a cikin al'umma sune wanda suka sauka daga wannan ka'idar suna ganin za a iya bautawa Allah ko da ba da abin da Allah ya ce a bauta masa da shi ba kila za a gani a mafarki kila wani shehu zai kawo ya ce an gaya masa kila kaza kila kaza wanda shine asalin rarrabuwar kai addini amma zaka sha mamaki masu irin waɗannan abubuwan na bid'o'i da son zuciya kuma yau su suke cewa ahlus sunna kun raba kai to menene haduwar kan asali ballantana a gane rabuwarsa ai haduwar kai shine a hadu akan Allah ya ce annabi ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw amma duk lokacin da wani zai sauka daga qala Allah ya sauka daga qala rasulullahi to shine ne shi ya kawo rabuwar kai ne Allah ke fa in fa inna fi in dai suka juya baya daga kan wannan ka'ida to ku sani suna cikin rarrabuwa da sassaba wa juna ubangiji yace fa sayakfika humullah shi kuma Allah zai isan maka da su an gane ko kalmar fa sayakfika humullah malamai suka ce wannan yana nuna Allah ya wa annabi alƙawari a kusa kusa zai taimake shi akan yahudawa akan nasara akan maguzawan makka domin Allah ya yi amfani da sa'ut taswif ko sa'ut ta'khir a larabci idan abu yana faruwa to akan kawo shi babu sinin babu sauka misali mu ce ya ƙulu yana faɗa ma'ana yanzu yana tsaka da faɗar amma idan bai fara faɗar ba nan gaba ne zai faɗa amma gaban ta kusa-kusa sai a ce sa ya ƙulu amma idan zai faɗa nan gaba amma gaban ta nesa sai a ce saufa ya koyo domin da sa'un da saufa duk suna nuna abu bai faru ba sai nan gaba sai dai in sa'un ce kadai tana nuna kusa-kusa amma in saufa ce tana nufin sai nan gaba da nesa to shine Allah ke fasa ya kafi ka humulla a nan kusa-kusa Allah zai taimake ka zai isan maka su an gane ko wa huwa samiul alim shi kuma Allah as-sami'u mai ji ne da zancittukan bayi al'alimu masani ne da ayyukansu al'imamu ibn abi hatim ya rawaito a cikin littafinsa na tafsiri ya ce akhbarana zaid ibn yunus zaid dan yunus ya ba mu labari na nafi ibn abi na fi dan abi nu'aym ya ba mu labari kala yace arsala ila ba'd al mushafa usman ibn affan li yuslihahu ya aikawa wani daga cikin shugabanni ƙura'anin da sayyidina usmanu yake karantawa wanda a lokacin da yake karantawa ne yan ta'adda suka haura gidansa suka sare shi da takobi jinin yi tsattuwa suka kashe shi yayi shahada to shine ƙura'anin ya ɗan daɗe a gidan tarihi sai wata rana aka ɗauke shi daga gidan tarihi sai aka kai gidan gwamnati akan gwamna ya yi afurubin approving cewa aje a gyara ƙura'anin tunda ya zama mallakar gwamnati ƙala ziyadu ziyadu ya ce. ibn yunus kenan yace fa qultu lahu sai nace da nafi'u dan abinu ain innan nas la yaquluna ai ko mutane suna faɗa a gari cewa inna mushafahu shi qur'anin sayyidina usmanu kana fi hijrihi hina kutila yana kan sa ne lokacin da aka kashe shi fa waqa addamu ala fa sayakatikahumullah lokacin da daidai nan wajen sayyidina usmanu yake karantawa domin lokacin da 'yan ta'addan suka hauro gidansa ya tabbatar da cewa kashe shi za su yi, don annabi ya gaya masa an ba shi tsaro amma shi da kansa ya je kori masu gadi ya ce kowa ya tafi tsaron ku ba zai hana kaddar Allah ta faru ba dan manzo Allah ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya gaya min ni karshe na kashe na za a yi to ni kuma da a kashe wani a sanadiyar kashe ni gwanda a kashe ni ni kaɗai kada jinin wani musulmi ya sarwanta domin wata rana manzo Allah ya hau dutsen Uhudu sai Abubakar ya hau umar ya hau usmanu ma ya hau dutsen uhud saboda daɗi sai ya hau girgizawa shine sai manzo Allah ya ce ya uhud usbut ya uhud kai dutsen uhud dai na motsi fa inna ma alayka nabi ka sani annabi ne akan ka wa siddiq da siddiqi wa shahidani da shahidai guda biyu mana wanda za su mutuwar shahada umar da usman to haka nan wata rana manzo Allah ya je wata gonar dabino dan ya huta ya shakata ya fita daga cikin sahabbai hankalin su ya tashi aka nemi annabi sama da ƙasa aka rasa ashe ya dan kibance ne ya shiga wata gonar dabino dan ya huta to a ƙarshe Abu Huraira yake na bi sawun manzon Allah kafarsa kafarsa har sai ta nuna min wannan gonar dabinon ya shiga da aka nazo ne masa sallama ya amsa min yace shigo na shigo na gan shi lafiya lau yace huta nake ba komai sai yace to in kayi min izini in maka mai gadin kofa Abu Huraira ce sai annabi yace ne maka izini je ka kai min gadin kofa to ana tsaka da haka sai ga abubakar ya zo sai abu huraira ce to annabi bai maka izini ba sai na gaya masa sai na je na gaya wa annabi na ce ga abubakar ya zo sai ce ka ce masa ya shigo kai masa albishir da aljanna abubakar ya shigo ya zo ya zauna a inda annabi yake suka jera abu huraira ce na ci gaba da gadin kofa can sai ga umar ya zo sai na ce to kai ma ba za ka shiga ba gadi aka sani sai na je na faɗa ya je ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga umar ya zo ya ce to ka ce ya shigo shi ma ka yi masa albishir da aljanna kuma da cewa zai yi shahada da aka aka zo aka gaya umar annabi ya ce ka shigo kuma an yi maka albishir da aljanna kuma amma fa shahada za ka yi sai ce to Allah ka ba mu haƙurin juriya sai ya shigo sai ga Uthman shi ma ya shigo shi ma sai abu huraira ce dakata sai na nema maka izini ya zo ya gaya wa annabi sai ya ce ka je ka ce da shi ya shigo shi ma kai masa albishir da aljanna amma fa ka ce musiba za ta same shi shine tawayen da za a yi masa da kashe shi da za a yi to da lokacin da aka zo za a kashe shi da ya tabbatar cewa kashe shin za a yi lokacin ne yayi tunda manzo Allah ya faɗa kuma magana annabi gaskiya ce duk masu gadin ya zo ya kore su ya ce kowa ya tafi gida ya bacci yan ta'addan suka hauro gidansa ta bayan gida da ya ji sun shigo kawai sai ya fara karatun alkur'ani ya yi saranda matarsa na'ila ta zo ta tsaya tana kare shi suka kawo masa sara na farko ta riƙe takobin suka zuge mata hannu duk ɗan yatsunta guda hudu sai da suka fita sannan suka sare shi jininsa ya yi tsattuwa shine ya taɓa daidai inda wannan ayar take fasa ya kafi kahumullah to shine shi wannan ziyadu yake tambayar nafi'u dan abinu aimin ce mun ji labari ko cewa ai lokacin da aka kashe usmanu ƙur'aninsa yana cinyarsa kuma da aka kashe shi yana karatun alƙur'ani ne daidai wannan aya jini ya yi tsattuwa ya sauka akan ayar faƙala na fiye sai na fiye yake basurat aina ya biddami ala hazihil aya ya ce ƙwarai kuwa idona ya ga jini akan wannan aya mana jinin sayyidina Uthman kenan kuma har yanzu Qur'anin yana nan kuma har yanzu da jinin ba a goge shi ba da haka dai ubangiji yace fa sayaka fika humullah wa huwa samiul alim sai Allah ya ce صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله يكي صبغة الله أي إلزموا صبغة الله كل زمتي menene rinin Allah imamu mujahid yace sibratallahi ai dinullahi sibga da ake nufi anan ma'anarsa shine addini domin addini shine rinin da Allah ya wa mutane sai dai in sun canja da kansu da aka yi ce faɗin sirgatallah daidai ne da faɗin fidratallahi allati fatara an alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamu tare da cewa abdullahi dan abba ya ce kiristoci suna da wata ɗabi'a idan suka haifi ɗansu ya kai kwana bakwai to sukan je akwai wani ruwa da suke ce da shi ruwan tsarki sai su rinka tsoma yaron suna fito da shi to wannan abin da suke yi shine Allah maɗaukin sarki yake mai musu da martani anan wannan rinin da kuke wa mutane ba zai kara musu komai ba ba zai kuma canja komai ba rini na gaskiya shine rinin Allah amma ba rinin dan adam ba an gane ko da haka wannan abin da suke ko dai su ce wanke yaro suke daga zunubi ko kuma ana yi masa rijista na ya zama cikakken kirista da haka Allah subhanahu wataala ya ce sibgatallah malamai suka ce an kawo sibgatallahi mansub dan a kaddara masa fi'ili mahzufi taqdiruhu ilzamu sibghatallahi daka ilzamu fi'ilun wa fa'il sibghatallahi maf'ulun bihi mansub ma'ana ku lazumci addinin Allah kar ku yadda ku rabu da shi daidai da falata mutunna illa wa antum muslimun wa man ahsanu minallahi sibgha yawa yafa Allah iya rini babu Allah madaukakin sarki shi yafi kowa iya tsara rayuwa shi ya fi kowa tsara addinin da ya dace a bi da aka duk wani addini wanda ba nasa ba wannan abin dan jabu ne wannan ba daidai ba ne ba wa nahnu lahu abidun kuma dukkanin mu bayi ne mu ga Allah subhanahu wataala mana wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce musulmi su ga yawa yahudawa qulu amanna billahi har zuwa ƙarshe ai wa qulu wa nahnu lahu abidun kuma ku ce mu dai ga Allah bayi ne mun yadda mu bayansa ne kuma zamu bauta masa in ku kun yadda ruwanku in ba ku yadda ba ruwanku tallace ne قل أتحاجوننا Allah yake kulka da su na yanzu duk da haka kuna jayayya da mu bayan bayyana wannan hujjoji da dalilai amma kuna jin har yanzu za ku ja da mu wato abun mamaki ka rinka cewa mutum a wa Allah shi kadai shi kuma yana tirjiya kuma yana ganin wai yana da wata hujjar da zai gaya maka ina hujjar take ka ce ba wanda za a yi wa kaza sai Allah amma shi yana ganin za a iya wa wani kuma yana da hujja yanzu inda kara a ce Allah ka ce wani ai babu kara a cikin wannan kuma a haka wai mutum ya rika tuciyar wai shi na Allah ne wai shi musulmi ne wai shi mutumin kirki ne ina kirkintaka ana girmama Allah kana ja ana kadaita Allah kana ja zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu ubangiji yace matsalar in an ce muku Allah shi kadai ne ba ku yadda sai kun ja a ce ba wanda ya san gaibu sai Allah ce a'a akwai ma wanda ya sani a'a ba wanda ya kaza kaza sai Allah a'a akwai ma wani shehu ma ya sani shehu ma yana da kaza sunan irin sakarci ne ina tunanin mutane yake anna tusrafun anna tufakun fa aina tazhabun ka ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana kadai shi shine addinin gaskiya babu wata hujja da za a yi wa Allah shirka ba wata hujja da za ka daidaita wani duk da Allah duk abin da wani zai zo ya maka na kumfar baki ai ina da hujja wallahi ba hujja bace ƙarya ce rudin kwakwalwa ne rudin shedan ne ba wata hujja da tace a sanya wa Allah kishiya ba wata hujja da tace Allah yana da abu wani ma yana da irinsa babu wannan hujja kwata-kwata babu wata hujjar da tace za a iya yin wani abu da sunan addini ba wanda Allah ya shar'anta ba ba wata hujja da ta nuna cewa za a iya bin wani da sunan addini ba manzan Allah ba alhalin ya zo da kuma abin da ya saba na manzan Allah wannan babu wannan hujja da ka dina ma fata wa kanka lokaci sau da dama mutanen da ba su da ido a cikin ilimin addini akan ruɗe su da wannan sai ka ji to malaman ne sun rabu shi ma kuma aya ya ja ya ja aya ya ce za a iya wani abu da sunan addini ba wanda annabi ya zo da shi ba a wasa da aya ya amma ba aya ya ja ba ba wata aya a ƙur'ani da take nuna halaccin shirka ba wata aya a ƙur'ani da take nuna halaccin abu wani koma bayan manzan Allah da sunan addini kuma ya zo da saɓanin na manzan Allah babu wannan aya ka dina kata wa kanka lokaci a'a mutane dai suna yin wasa da ƙur'ani suna tawili suna son zuciya suna malkwaɗa magana irin abin da yahudawa suka yi su rinka caccanja ayoyi suna lankwasa su suna canja ma'anoninsu don cimma bukatunsu na son zuciya kuma abinda kullum muke faɗa muke nanatawa yadda za ka gane duk mutumin da ya zo ya dage kikikaka sai ya sanya wa Allah kishiya farkon abin da zai fara nuna maka ƙaunar annabi ce ya za a ce annabi bai da kaza abin da asali na Allah ne fa yanzu misali mutum ya zo ya ce maka ai annabi ya san gaibu kai abin da za ka ɗauka ƙaunar annabi ce ta sa ya faɗa haka amma shirka ce sanin gaibu ba haushe ma yake sewa sai Allah ba aya ba hadisi amma ba wuce ce sanin gaibu sai Allah to ayoyin da suka tabbatar da ba wanda ya san gaibu sai Allah ba ga sunan burjika Qur'ani to yanzu kaga abin da farko zaka dauka a to da san annabi ne ai da dan sauki sauki abin ba kafirci bane san annabi ne to idan ka ci gaba da tafiya yanzu ba ya ja ka ya je ce maka annabi ya san gaibu ba to ana nan ana nan zai ce shehu na ma ya sani ai shi jikan annabi ne shi ma ya dan ya do sano daga kakansa to daman nan ake so a kai mun sha ba da misali don mutane su fahimta a fili yanzu matsalar maulidi gani lokacin da aka fara maulidi a kasar hausa ko a afirka da sunan kaunar annaba aka fara maulidi ko ba haka ba har a lokacin gani ake wanda ba yi ba ba mai son annabi ba ne makiyin annabi ne gaddin nazar mutane suka rufe su ba aya ba hadisi an yadda ba aya ba hadisi amma a yi san annabi ne har aka samu waɗanda za su ce maka duk mutumin da baya maulidi ba musulmi ba ne? yanzu shi da ake bin sa bashin fa ya kawo aya ko hadisi da ta a yi ya kasa amma yanzu fitar da wasu yake daga musulunci saboda ba sa maulidi to da tafiya ta yi tafiya da Allah zai toni asiri sai aka koma inda ake so a kai sai aka koma yi wa shehunnai daman asali nasu ne daman su aka so a yi wa to amma in ba a yi talla da sunan annabi ba mutane ba za su karɓa ba mutane ba za su karɓa ba yau ta nuna yadda ake maulidan shehunai ba a yin na annabin tun ma sun tarkata na annabin sun bashi a baya in kana so ka ga maulidin da ya fi cika ya fi tara mutane to a ce maulidin shehu to yanzu dan Allah inda gaske ne addini ne shi annabi sa'an shehu ne me yasa duk abin da aka yi wa annabi sai an wa shehu sa'an sa ne inda girmamawa da mutuntawa aka ce wannan abin annaba ake yi wa yanzu shi shehu ya so a yi masa kuma abin da zai nuna maka son zuciya shehunan da yake nasun suke so amma sun yi talla da na annabi da yawan shehunnai tun ba su bar duniya ba fa suka fara maulidinsu da ransu don su rinka ganin waye zo waye kawo gudunmawa in na annabin za su yi sai su tafi roko amma in shehu ne a za ka ga karsashi a yi yanka a yi sababbin kaya a yi kaza a yi kaza wannan shine hanyar son zuciya a hankali a hankali kawai fakewa ake da guzuma ake harbin karsana fakewa ake da sunan addini da kaza amma don biyan bukatar kai don son zuciya ta daka ubangiji subhanahu wata'ala ce kulka ce da su a juna na yanzu ko ko kunya ba kwa kuke jayayya da mu fillahi game da Allah wa huwa rabbuna alhalin shine mu. wa rabbukum kuma shine ku muna cewa a kadaita shi kuna cewa a'a a fa masa kishiya a'a wani ma zai iya wani ma zai yi wani ma yana yi walana a'maluna to ku sani mu dai ayyukan mu sun ishe mu walakum a'malukum kuma na ku fishe ku wa nahnu lahu mukhlisuna mu dai masu tsantsance ibada ne ga Allah shi kadai ba ma sa masa kishiya subhanahu wataala da ka daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in kadzabu ka fa qulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu idan ka ce da su ga gaskiya suka ki ka ce to ku yi naku in yi nawa lakum dinukum waliyadi da ka babu faɗa to da ka ubangiji subhanahu wata'ala yake wannan ita ce raba gaddama tsakanin kai da duk wanda ya ja da kai ibnu kasir yace ai tunaziruna na fi tauhidillahi wal ikhlasi lahu yanzu hajja kuke da mu game da tauhidin Allah da ikhlasi gare shi wal inqiyad da mika wuya gare shi wattiba'i awamirihi da bin umarninsa wa tarkin zawajirihi da gujewa hanahanansa wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin shine ubangijin mu ubangijin ku almutasarrifu fina wa fikum me yin abin da ya ga dama cikin mu da ku almustahiqqu lil ikhlasi wanda ya cancanci da a kadaita shi lil ilahiyyati lahu wahdahu la sharika lahu ta hanyar bauta masa shi kadai ba shi da abokin tarayya wa nahnu wa lana amaluna wa lakum amalukum ay nahnu bura'a'u minkum wa mimma ta'budun wa antum bura'a'u minna idan kun kafe akan naku to ku sani mu ba mu ba naku kuma ba ku ba namu kowa ya nasa an gane ko sai Allah ya ce ni an إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله ولم Allah ya ce am taquluna ai bal taquluna bari ma dai ai har cewa kuke yi inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub wal asbab da ƴaƴan annabi yaqub su goma sha biyu kanu hudan wai duk yahudawa ne ma'ana dai diddan kiran lamba diddan san a tara jama'a yahudawa sukan ce ai duk annabawa ma yahudawa ne shine Allah yake abun mamaki wai har haka kuke faɗa an gane ko to haka su ma nasara su ma in za su yada addinin su da su, cikin abin da suke kamfen da shi sai su ce ai da Ibrahim da Ismail da Ishaqa da Yaquba da ƴaƴan Yaqubu sha biyu dukkanin su kanu nasara nasarawa ne to shine sai Allah ce kul kace da su a antum a'lamu anillah yanzu ku kuka fi sanin suwaye ibrahim da iyayensa ko allah ne ya fi ku sani allah ya fi ku sani domin allah shi ya halice su shi suka bautawa shi ya dasa musu abin da ya dasa a zukatansu na aƙida na imani da shi da yadda da shi ta shi kenan babu wanda zai gaya wa allah bayansa shi ya fi kowa sanin kayansa shi yasa a wata ayar allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu allah ya sani ku ba ku sani ba to kuma cikin abin da Allah ya tabbatar shine Ibrahim baba Yahude ba ne. ƴaƴansa duka ba wanda ya Yahudanci ƴaƴansa duka ba wanda ya Nasaranci kuma shi ma baba Nasare ba bane shine Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan Ibrahim bai Yahudanci ba Ibrahim bai Nasaranci ba ƴaƴan Ibrahim ba Yahudawa ne, ba Nasara ba bane walakin kana hanifan musliman shi hani musulmi ne akan tafarki mai kakke na musulunci na kyakkyawar aqidar tauhidi to da ka ubangiji ya ce wa man azlamu wa yafi zalunci ai ba wanda ya kai zalunci mimman katama shahadatan indahu min Allah sama da wanda ya boye shaidar da take hannunsa daga Allah domin a cikin littafin taura akwai bayanin annabi Ibrahim da ƴaƴansa da addinin da suka rayu akai wanda kuma ba yahudanci bane ba to amma yahudawa sun boye a cikin linjila akwai bayanin annabi ibrahim da addininsa da 'ya'yansa da su ma nasu addinin amma nasara sai suka ɓoye to shine Allah ya ce babu azzalimi sama da wanda yake ɓoye shaidar Allah wacce take hannunsa ma'ana abin da littafin Allah ya faɗa kuma gashi a hannunka ka karanta amma ka ɓoye to babu azzalimin da ya kai wannan ta fuskar zalunci in dai na cin amana ne to muku a ƙur'ani Allah ya gaya mana Ibrahim da addininsa da addinin 'ya'yansa ubangiji ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kaga musulmai ne am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga musulmai ne to amma su ba sa faɗa ka boyewa suke to da haka dukkanin annabawa musulmai ne cewa musulmai ne ana nufin rukunnan musuluncin nan da muka yarda da su muke bauta wa Allah da su su ma da su suka yarda amma sai dai kowa sa daban a addinin annabi ibrahim akwai tauhidi kadai ta Allah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah haka addinin musa haka isa haka dukkan sauran annabawa a addinin ibrahim akwai sallah to amma sallar ba dole ta zama irin tamu ba guda biyar a'a lokutan irin namu a'a amma dai akwai sallah addinin su akwai a namu to haka addinin annabi Musa haka addinin dukkan sauran annabawa akwai aikin haji akwai zakka akwai imani da lahira imani da littattafai imani da mala'iku imani da kaddara duka wannan shine asalin addini dukkanin annabawa akan sa haka suke kuma shi yasa dukkanin su sunan su musulmai Allah ya mana tsokaci game da waɗansu annabawa yadda suka furta kalmar musulunci da bakin su annabi ibrahim dai gashi muna ta karantawa isma'il gashi yaqub gashi wa nahnu lahu muslimun muslimun muslimun rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak to haka annabi musa wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin to haka dan annabi yusuf tawakkani musliman wa alhiqni bis salihin to haka annabawan da suka zo bayan annabi musa da yawa kafin bayyana isa wanda haɗi ma a ciki wanda duk sun yi aiki da attaura Bangiji ya ce inna an zanna taura ta fi hahudan wano ya hakumu bi hannabi yunan lazina aslamu lillazina haduwar rabbani yuna wal ahbaru bi mastufi domin kitabillahi wa kanu alaihi shuhada da ka suna koya wannan shaidar ta cewa annabawa musulmai ne ba sa so a san musulmai ne domin kada mutane su ɗunguma su taho musulunci A'a sai su ce ibrahim ba yahude ne don su samu damar tallata yahudanci don mutane su ce a ah, to mu ko bari mu bi ibrahim tunda ba yahude ne mu ma bari mu shiga yahudanci to haka nasara suke yi Allah yake babu wanda ya kai su zalunci ta fuskar cin amana da koyi gaskiya wama Allahu bi ghafilin amma ta'maluna da dai Allah ba marabkani bane gaburan abin da kuke aikatawa ibnu kasir ya ce ankara ta'ala alaihim fi da'awahum a nan ubangiji ya nemi su inkari ne cikin da'awarsu ya da propaganda da suke anna ibrahima cewa annabi ibrahim wa man zukira ba'dahu min al-anbiya da wanda aka ambata bayan sa na daga annabawa wal asbab da asbab kanu ala millati wai yan addinin su ne to shine Allah madaukakin sarki yake musu inkari imma yahudiya ko su ce yahudanci wa imma nasraniya ko su ce nasaranci faqala qul a antum a'lamu amillah bal Allahu a'lamu to da su ko kuka fi sani ko Allah tabbas Allah shine mafi sani to ka idan Allah ya gaya maka abu da ka yarda shine mafi sani ai sai ka sallama to ka wannan kenan قال حسن البصري حسن البصري يتي كانوا يقرؤون في الكتاب في كتاب الله الذي آتاهم yahudu da nasara din sun kasance suna karantawa a littattafan Allah da ya basu. yahudawa a attaura nasara al-injila cewa inna dina al-islamu addini yardajje da Allah ya yadda a bauta masa da shi wanda ya aiko duka annaba da shi shine musulunci kamar yadda aya ce a cikin Qur'ani inna dina indallahi al-islam to a attaura ma akwai irin wannan aya al-injila ma akwai sai dai yahudawa ba za su batta ba nasara ba ba za su batta ba duk irin waɗannan ayoyi su suke ciccirewa kar a gani sai su yi ayoyi na jabu sai su kwafe gurbinsu da su kuma a cikin littattafan nasu wa inna muhammadan rasulullah annabi muhammadu manzan Allah ne kuma shine annabin karshen zamani da shi Allah zai rufe manzanci amma duk sun canja shine Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه wa inna أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون wa وهم يعلمون wa inna ibrahim wa isma'il kuma a cikin littattafan nasu an ce musu annabi ibrahim da annabi isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbab da asbab kanu bura'a'u min al-yahudiyyati wan nasraniyya babu su ba yahudanci babu su ba nasaranci ba su yi su ba fa shahidu lillahi bizalika a lokacin farko sun yadda hakan Allah ya faɗa sun gaggata, wa aqarru ala anfusihim lillah sun tabbatar a cikin zukatansu ba fa katamu shahadatallahi inda min zalika amma kuma ba sa bayyanawa ba sa fada domin kada waɗansu su ji a ƙarshe Allah ya cike da wallahu bi ghafilin amma ta'maluna da dai Allah ba marafkari bane gabaran abin da suke aikatawa malaman tafsiri suka ce wannan ayar ko wannan kalmar wallahu bi ghafilin amma ta'maluna ta maimaita a ƙurani da yawa a iya suratul baqara kaɗai Allah ya maimaita ta sau biyar wannan ɗaya daga cikin wajajen ne a wani wajen Allah yake kun makasar kulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun a wani wajen ya yace afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa tadfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu am billah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun to haka nan Allah madaukakin sarki a wani waje ya sake maimaita irin haka ma'ana a iya cikin suratul baqara kadai wannan aya ta maimaita sau guda biyar a cikin suratul ali imran ne aka kawo ta sau daya qul ya ahli kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana bihi tabghuna ha'i wajan wa antum shuhada wama allah bighafilin amma ta'malu al-imam abu hayyan al-andalusi yace idan ka lura da duk inda wama allah bighafilin amma ta'malu din nan tazo guda shida a qur'ani kafin a faɗe ta laifi ake faɗa kafin a faɗe ta laifi ake faɗa ma'ana sai Allah ya ce sai da kuka yi kaza sai da kuka yi kaza to ku sani Allah ba marafkani bane ga barin abin da kuke aikata sai da kuka yi kaza sai da kuka yi kaza to ku sani Allah ba marafkani bane ga barin abin da kuke aikata yace to sakon da ayar take wa shine jan kunne ne wonin ne Allah yake yi domin idan Allah ya ce maka kuma ina sana da me kake yi to ai ba kawai labari yake baka ba abin nufi za ka zo ka tadda ni kuma zan kama ka da wannan laifin kuma zan maka hisabi a kansa to da ka dai ubangiji ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah ba marabtani bane gabaran abin da kuke aikatawa ibnu kasir ya ce tahdidun wa wa'idun shadid jan kunne ne da gargadi mai tsanani ai inna ilmahu muhitun bi amalikum ku sani sanin Allah kewaye yake da ayyukanku wasa yujazikum alaihi kuma da sannu zai muku sakamako akan haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh